to alhamdulillah dan rage spika din a yau lahadi wanda ya daidai da ashirin ga watan rabiul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara bakwai, wanda ya daidai da 4 ga watan august 1996 za mu ci gaba da muhadarat da ake gabatarwa dangane da alamul jinni wa shayatin ma'ana bayanai da ake dangane da duniyar aljanu da shaitanu bayanai sun gabata tun daga farkon wannan muhadara cewa alƙur'ani maɗaukaki da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama sahihiya mai tsarki da ijma'in al'umman musulunci sun tabbatar da cewa aljanu dai gaskiya ne akwai su wasu halitta ne waɗanda na daga cikin halittun da Allah ya halicce su a cikinsu akwai musulmi akwai kafirai akwai salihai akwai fasikai akwai maza da mata a cikinsu suna auratayya suna haihuwa kuma suna ci suna sha sannan muka zo muka yi bayani dangane da ainihin cewa musu dangane da kasancewar cewa akwai aljanu din nan wannan bata ne a cikin addinin musulunci da kuma ficewa daga addinin musulunci ɗin. domin ƙaryatawa ne ga nasoshin alƙur'ani waɗanda suka tabbatar da cewa akwai aljanu da hadisan annabi sallallahu alaihi wa wa sallama sahihai da kuma ijma'in al'ummar musulunci tun daga na farko har zuwa yau cewa aljanu ɗin akwai su muka zo muka yi bayani dangane da abin da ya shafi mu'amala tsakanin ɗan adam da aljani a inda muka bayyana cewa ko da yake jinsin aljani daban jinsin ɗan adam daban amma akan samu wasu wurare akan samu tarayya alaƙa da mu'amala tsakanin waɗannan halittu guda biyu shi yasa har al'amari ya kai malaman musulunci sun yi magana dangane da hukuncin auratayya tsakanin ɗan adam namiji da aljana ko kuma aljani da mace ‘yar adam da yawa daga cikin malamai suka tafi akan cewa makruhi ne saboda ainihin kasancewa jinsin ya sha bamban daban al'imamu malik imamu darul hijira Allah ya gafarta mishi ya ce yana kyamar aure ya gudana tsakanin ɗan adam da aljana ko kuma aljani da wadda take ‘yar adam ce saboda kada mace ta zo ta yi ciki ba tare da miji ba a tambaye ta sai ta fake da cewa ai tana da miji ne aljani shi yasa ba a ganin shi alhali kuma ciki ne ta je ta samu na banza waɗannan na daga cikin dalilan da suka sa al'imam malik ya ce aure tsakanin ɗan adam ma'ana tsakanin ‘yar adam da aljani bai halatta ba ko kuma akasin haka shine aljana ta aure ɗan adam namiji amma akwai aure da yakan faru na tilas aljani ya auri ya mace ba tare da tana so ba da rinka zuwar mata a bacci yana saduwa da ita kuma yana ainihin hana mijinta kusantarta makon da ya wuce mun samu matsala irin wannan yadda aka samu akwai mijin da yake da ya kwanta matar shi ta kwanta sai kawai sai ji ana tura shi sai ji ana ture shi gaba sai ji ana ture shi gaba ma'ana aljanin da yake tare da ita yake aurenta baya son ainihin mijin ya kusance ta yana son ya rabu da ita saboda shi yana aurenta wani aljanin zai ainihin sa matar ta ainihin kiyarda ɗa namiji ya sadu da ita ko kuma in ɗa namiji ya zo saduwa da ita sai toshe farjin ko wani abu makamancin haka waɗanda za a zo a bayani insha Allah ta'ala haka kuma akwai aure na dole wanda yake faruwa har wa yau aljana ta auri ɗa namiji ta hana shi ainihin yin aure kamar yadda yake ainihin a can muka yi bayani cewa aljani yakan auri amace ya hana ta yin aure ko kuma ya auri ya mace wadda take mai aure ya ainihin hana mijinta kusantarta wannan duk yana faruwa sa'an nan mun yi magana dangane da ko zai yiwu ɗan adam ya iya magana da aljani muka ce e babu abin da ya hana haka ya faru a shar'ance ko kuma a hankalce a shar'ance dai shari'a ta tabbatar da haka cewa ɗan adam zai iya magana da aljani aƙalla ta ɗayan hanyoyi uku ko dai aljanin nan ya rikida ya zama mutum ɗan adam ya ganshi magana da shi alhali ya sani ko bai sani ba cewa aljani ne ta wannan hanya dan adam zai iya magana da aljani kamar yadda yake dan adam zai iya magana da aljanin da ya shiga jikin mara lafiya ɗan adam zai iya magana da shi ta bakin wannan mara lafiya kamar yadda yake kuma ɗan adam zai iya magana da aljani ta hanya ta uku ita ce aljanin ya tsaya a siffar shi ta aljani ba tare da ɗan adam yana ganin shi ba amma kuma suna magana wannan ainihin ya zo a cikin asarin a'amash wanda muka kawo daga al'imam ibn kafirin a waɗancan makonni sa'an nan sai muka yi magana dangane da wani ɓangare na mu'amala tsakanin ɗan adam da aljani wanda yake ta wani mummunan ɓangare ita ce gabar da ke tsakanin ɗan adam da aljani muka kawo asalin wannan gaba ta faru ne tun daga kan babanmu annabi adam alaihi salatu wassalam da kuma iblis la'anatullahi alaihi wannan ainihin gaba ita ta haddasar da har zuwa tashin alkiyama babu shiri tsakanin ɗan adam da shaidani wanda yake mugun aljani to a ƙarƙashin haka shaiɗan yana da manufofi guda biyu dangane da ɗan adam akwai manufa wadda take ta kusa akwai manufa wadda take ta nesa manufa wadda take ta kusa manufa wadda take ta nesa ita ce ya ga cewa ya ainihin batar da ɗan adam a nan duniya ya kau daga hanyar Allah yadda yake ranar alkiyama zai waye gari su haɗu ainihin a cikin wutar jahimu baki ɗaya shine Allah maɗaukakin sarki yake cewa inna ma ya yad'u ya liyakunu min ashabis sa'ir shedan yana kiran tawagar shi ne ma'ana waɗanda suka bi shi don su zama daga cikin 'yan wutar sa'ir baki ɗayansu. a ƙarƙashin haka wannan ita ce manufa mafi muni kuma wadda take nesa wadda shi dan yake hari dangane da dan adam yaga cewa ya ainihin ja mishi asara ya kai shi ga shiga wuta sannan manufa ta biyu ita ce shedan yana kokarin yaga cewa ainihin ya cutar da dan adam a wannan ainihin rayuwa ta duniya ko ya cutar da shi ta wajen addinin shi ko kuma abin da ya shafi jikin shi muka yi bayani akan cewa manufa ta farko a nan duniya ita ce shedan ya ga cewa ya saka ɗan adam a cikin shirka da kafirci manufa ta biyu kuma idan ya kasa kaiwa ga wannan ya ga cewa ya tunkuɗa ɗan adam zuwa ga ainihin wani sabon Allah wanda zai waye gari ya zama fasiki a ƙarƙashin dokar Allah sa'annan manufa ta gaba daga cikin manufofin shedan akan ɗan adam a nan duniya ita ce ya ga ainihin wato ya kange bayan Allah daga bautar Allah duk sanda ka tashi za ka yi bautar Allah ya ƙoƙarin hana ka ko ya sa maka wasu wasi manufa ta hudu ita ce idan har ka ƙi biyayya gare shi wajen hana ka bin Allah da ya to zai ƙoƙarin ya ga cewa wannan biyayya da kake wa Allah ya ɓata ta idan sallah ce ya yi ƙoƙarin ɓata ta in azumi ne haka duk wata ibada daga cikin ibadoji da kake yi to sa'an nan akwai manufa ainihin ta biyar har wa yau wadda yake ita ce cutar da ɗan adam dangane da jikin shi cutar da ɗan adam dangane da jikin shi na daga cikin manufofin shaiɗan ko aljani dangane da ɗan adam yadda aka samu aljani ya yi yunkurin ya ƙona manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kamar yadda al'imamu Musulmi ya ruwaito hadisi sahihi ainihin daga abu darda'i cewa wata rana ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama yana tsaye yana sallah sai wani aljani ya ruko bakin wuta ya zo ya rinka buga mishi ainihin daidai fuskar shi manzo Allah yana ja da bayana cewa ina la'anta ka da la'anta Allah har Allah ya raba ainihin ma'aiki daga wannan cutarwa wadda ainihin shaidan ya kokarin yi mishi bata kai gare shi ba to akwai wannan manufar ta ainihin ya ga cewa ya cutar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to Allah bai ba su iko akan haka ba sannan akwai manufa ta gaba wadda take ita ma ta cutar da jikin dan adam shine ainihin shaidan ya saka wa mutum mummunan mafarki ya ainihin tsoraka shi dama annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa mafarki ya kasu kashi uku ko dai mafarkin da zai zama daga Allah ne mai rahama yake sai ka ga wani abu mai faranta maka rai ya zo maka a cikin mafarki mafarki na biyu kuma akwai wanda yake daga shedan yake ya zo ya firgita ka ko ya baka tsoro ko ya rinka kawo maka wasu munanan abubuwan tsoro na dabbobi da su a cikin bacci sa'annan sai kuma abu na uku dangane da bangaren mafarki shine hadisun nafsi ma'ana akwai wani abu da ke damun ka a rai kana kwanciya sai ainihin wannan abu ya zo maka a mafarki saboda dama ya riga ya ɗarsu ya shiga ainihin cikin zuciyarka ya yi zurfi to shedan yakan ainihin sabbaba mutum mafarki mai ban firgici. wannan hadisi da muka faɗi al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi sannan yana daga cikin manufa ta ainihin shedanun aljanu su ƙoƙarin kona gidan dan adam annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk sanda za ku kwanta ku yi kokarin kashe fitila saboda aljanu sukan turo ɓera ya ja ainihin hancin lagwani na fitila ya je sa shi inda yake zai kama da gobara saboda haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi umarnin mutane da ainihin kashe wuta din, to ko wannan ya shigo irin wuta wadda ake da ita ta zamani ta lantarki yanzu a ƙashin gaskiya malamai suka ce ya shigo ciki ita ma sai a ƙoƙarin kashe ta in za a kwanta sa'annan yana daga cikin manufa har wa yau ta cutarwa da shaitan yake da ita akan ɗan adam ya ga cewa ya cutar da ɗan adam a lokacin mutuwa lokacin da ka zo zaka mutu ɗin nan shaitan zai ƙoƙarin ya make ka don ka samu ka rasa samun damar faɗan kalmar shahada akan haka aka samu annabi sallallahu alaihi wasallama yana addu'a Allahumma inni a'udhu bika min at-taraddi wal hadami wal gharq wal hariq wa a'udhu bika an yatakhabbatani ash-shaytanu 'inda al mauti وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا أو وأعوذ بك من الموت لديغا النبي صلى الله عليه وسلم يكن روكي الله cewa ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga faɗowa daga wuri mai tudu ko kuma gini ya danne ni ko kuma ruwa ya cinye ni ko gobara ta kone ni sa'annan sai annabi ya ci gaba ya ce ya Allah ka tsare ni daga shaidan ya make ni a lokacin mutuwa ashe shaidan yakan make mutum a lokacin mutuwa dan ya haramta mishi cikawa da imani to yana daga cikin manufofinsu sa'annan annabi cikon addu'ar yakan ce ya Allah ka tsare ni daga ana filin dagar jihadin musulunci in ba da baya in je kuma in mutu a halin nagudu din sa'annan ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga mutuwa a halin wani abu ya sare ni maciji ko kunama wannan hadisi al-Imam an-Nasa'i da Hakim sune suka ruwaito shi kuma hadisi ne mai inganci sannan yana daga cikin manufofi munana na ainihin shedanun aljanu dangane da ɗan adam cutar da ɗan adam lokacin da aka haife shi a lokacin da ainihin aka haifi ɗan adam ɗin nan suna ƙoƙarin su cutar da shi shi yasa ma'aiki yace duk ɗan da aka haifa sai shedanu sun yi ƙoƙarin ainihin sai shedan ya shafe shi sai dai annabi Isa da mahaifiyar shi Maryam saboda mahaifiyar Maryam ta yi addu'a wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha hamina shaitanir rajim ya Allah ka tsare wannan ya tawa da kuma waɗanda suke zurriyarta daga shaidan wanda yake ainihin la'ananne to akan haka annabi Isa Allah ya tsare shi haka kuma mahaifiyar shi Maryam amma bayan haka ma'aiki ce duk ɗan da aka haifa sai shaidan ya shafe shi shi yasa sai tsandare da kuka sallallahu alaihi wa sallama sannan yana daga cikin munanan cutarwa da ainihin muka yi bayani wanda shaiɗanun aljanu sukan yi wa ɗan adam shine sako annoba ko irin wannan da ake fama da ita ta amai da gudawa ko annoba ta zazzabi ko ta ciwon kai duk baki daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a anna a ummatahu bi tan wa taun mafi yawancin al'ummar shi za su ainihin wato ƙare ne ta hanyar ma'ana kisan kai kashe-kashe da kuma atta'un annoba wadda za ta rinka faruwa waqzu a'da'ikum min al-jinni manzan Allah ya ce ita annoba ɗin cutarwa ce wadda yake makiyanku cikin aljanu suke ainihin sakinta wafi kullin shahada manzan Allah ya ce kowanne daga cikin waɗannan biyu ɗin shahada ne ko ka je filin jihadi a kashe ka kayi shahada ko kuma ainihin ka mutu a halin annoba kayi shahada mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka yana daga cikin manufofi na ainihin shedanu dangane da mutane su ga cewa sun saukan musu da annoba to meye maganin annoba irin wannan in ta faru sai ainihin a koma ga Allah ai ta tuba ana yawaita karatun alkur'ani da addu'a har Allah ya taimaki mutane ya yaye musu wannan bala'i wannan hadisi da makaranta al-Imam Ahmad da Tabarani suka ruwaito shi da kyakkyawan isnadi sannan yana daga cikin ainihin cutar wadda shaidan yakan yi wa ɗan adam waɗanda muka yi bayani aljani yakan saka wa ya mace jini ya wuce ka'idar jininta ainihin na haila shine abin da ainihin ake kira al ko kuma annazif a wurin likitoci ta saba yin haila ta kwana biyu ko kwana uku sai haila ta je mata tsawon wata guda akwai cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama ummu habiba sai da ta shekara bakwai jini na zuba daga farjinta to duk wannan yana daga cikin nau'i na ainihin cutarwarsu tare da cewa wannan cutar tana iya faruwa ta hanyar aljanu kuma tana iya faruwa ta hanyar tabi'a addinin musulunci duk baki ɗaya ya zo da yadda za a yi magana akan maganin su insha Allahu mai yiwa a ƙarshen waɗannan muhabarat da ake gabatarwa za a ɗan gutsuro kaɗan daga cikin waɗannan abubuwa saboda jama'a su fa'idantu sannan yana daga cikin cutarwar da shaidanu suke wa mutane tarayya da aljanu suke da mutane wajen cin abinci ko wajen shan abin shansu ko wurin kwanansu duk sa'an da ka zo za ka ci abinci in baka ambaci sunan Allah ba ma'aike ce za ku ci tare da shaiɗani duk sa'an da ka ambaci sunan Allah ka fara ci sai koma gefe guda sai ya tsuguna lomar ka tana faduwa sai annabi ya ce ka ɗauka ka kakkaɓe ta idan baka ɗauka ka kakkaɓe ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai ainihin wannan shaidani sai ya ɗauka to haka in ka zo shan abin sha sai ka faɗi sunan Allah kuma kada ka sha a tsaye sai dai in hali ya ƙure maka babu inda za ka zauna ko ka tsuguna duk annabi sallallahu alaihi ya shar'anta wannan annabi ya ce wanda yake shan abin sha a tsaye ko yake cin abu a tsaye to yana ci ko yana sha tare da ainihin shaidani sa'annan duk sa'an da ka tashi shiga gidanka idan baka yi wani zikiri ba to zai kasance ainihin kun shiga tare da shaidanun aljanu waɗanda kai ma ka san sauran za su cutar da kai kamar yadda yake shaidanu suna cutar da ainihin ɗan adam wajen saduwar shi da ya zo yi da iyalin shi ma'aiki ya ce da a ce ɗaya daga cikin ku zai zo saduwa da matar shi ya ce bismillahi allahumma jannib na shaitan wa jannibi na mara zaƙatana. babu yadda shaiɗan zai ya cutar da su ma'ana da sunan Allah muke farawa ya Allah ka nesanta mu daga shaiɗan, kuma ka nesanta arzikin da zaka mu naɗa daga shaiɗan. annabi ya ce idan Allah ya kaddara za a samu da a wannan saduwa har abada faufau shedan ba zai taɓa cutar da shi ba to kaga ashe rashin yin wannan addu'a ɗin na daga cikin sharrin da zai haifar da samun ƴaƴan iska saboda duk inda kaga ɗan iska to wannan na daga cikin sakamakon batawa da shedan yayi mishi Allah ya kiyaye to bayan mun yi bayanai akan waɗannan sai muka zo matsala akan masu shaytan lil insani asar matsala dangane da shedan ya shafi jikin mutum ko kuma ya shiga jikin shi muka fara tattauna wannan matsala inda muka kawo daga cikin ainihin a littafin al'ibana an usuli diyana ta al'imamu abul hassan al'ashari Allah ya ji ƙanshi da kuma littafin shekul islam ibn taimiyya inda shekul islam ibn taimiyya ya ce dangane da cewa aljani ya shiga jikin mutum wannan abu ne wanda yake tabbatacce dukkanin malamai da limamai daga cikin ahlus sunna da sauran jama'ar musulmi sun tabbatar da wannan saboda Allah madaukakin sarki ya ce allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas masu cin riba a ranar gobe alkiyama ba za su iya miƙewa ba sai miƙewa irin wadda shedan irin miƙewar da mutumin da shedan ya ainihin buge shi yake ma'ana ya tashi ya faɗi ma'ana alqur'ani ya tabbatar da cewa ashe shedan ya yakan shiga jikin mutum ya buge shi ko kuma yakan shafe shi to wasu sai suka dauki wannan aya a zahirin ma'anarta sai suka ce a'a shedani dai zai iya shafar jikin mutum amma ba zai iya shiga jikin shi ba sai aka ce waɗannan ba su fahimci abin da ake kira da addinin musulunci ba ko kuma sun jahilci lugal arabiya domin masu a larabci yakan ɗauki addukhul tashi Allah yana cewa aula mastumun nisa'a aula lamastumun nisaa Allah yana magana dangane da abubuwan da suke wajabta wanka na janaba sai ce aula lamastumun nisaa zaka fassara da cewa ko kun shafi mace shafan mace yana sababa wanka ne allamtu anan ad to haka masu yana ɗauka ainihin ad shi ma ma'ana shaytani zai iya shafar jikin mutum wani lokacin kuma zai iya ainihin kaiwa ga ya shiga jikin shi sannan ibnu taymiya ya kawo dalili har wayo cikin sahih bukhari da annabi ya ce inna shaitana ya min ibn adama majrad dam shaitan yana shiga jikin dan adam yana yawo duk inda jini yake yawo to shaitan shine uban aljanu in ya zama shaitan yana iya shiga jikin ɗan adam ya shiga duk inda jini yake shiga dan an ce aljani wanda yake bai kai lalata da wulakanci da ɓata jikin ɗan adam kamar shaitan ba dan an ce aljani na shiga jikin mutum ai bai zama bakon abu ba shi yasa zai iya shiga jikin mutum ya ainihin yi mishi duk abin da zai yi amma baki ɗaya abin da ake so ka sani shine da izinin Allah yake yi Allah ya shiryar da mu sannan ibnu taymiya ya sake kawo magana daga abdullahi dan gidan al-imam ahmad cewa abdullahi ya ce wa mahaifin shi wasu mutane suna cewa wai aljani baya shiga jikin mutum sai Imam ahmad ya ce ya ɗana waɗannan mutane sun shiga cikin ainihin kuskure ma'ana kuskure sun shiga cikin kuskure Ya ce ga aljanin mukan ji yana magana a bakin mutumin in mune mishi karatu ma'ana ya tabbata yana shiga kenan sannan akwai kuma nasoshi waɗanda za mu zo mu tabbatar insha Allahu dangane da matsala akan cewa shin ana iya fitarwa da mutum aljani daga jikin mutum da izinin Allah ko manzon Allah ya yi haka ko wani cikin malaman hadisi ya yi haka ko cikin malaman fiqhu an samu wani yayi haka ko daga baya an samu malamai sun ci gaba da yin wannan to in muka zo wannan wuri kuma za a kawo hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallama in ya zo yi yakan ce wa ainihin aljanin da ke tare da mara lafiya yakan ce da shi ukhruj ya adu wallahi ka fita ya kai makiyin Allah duk inda ka ji an ce ka fita fita ba za ta yi ba sai in bayan shiga ashe aljanin yakan shiga kenan shi yasa manzo Allah ya zo sai ya fita ashe ya shiga kenan ko mun fahimci wannan Allah ya shiryar da mu wannan magana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗe ta ne a cikin littafin shi Majmu'ul Fatawa al-Kubra a cikin mujalladi na 24 shafi na 276 duk baki ɗaya mun zo da waɗannan littafai mun yi karatu a cikin su yanzu muna rairo abubuwan da muka tattauna ne a baya a takaice sannan kuma ibnu taymiya ya ƙara da cewa cikin limaman addinin musulunci babu wanda aka samu yake musun cewa aljani yana iya shiga jikin mutum yace wanda kuma yayi musun haka yi da'awar cewa wai shari'ar musulunci tana ƙaryata kasancewa aljani ya shiga jikin mutum ibnu ya ce wannan mutum yayi wa shari'ar musulunci ƙarya yace domin cikin dalilan shari'ar musulunci alqur'ani hadisi Ijima'i, qiyasi duk baki ɗaya babu abin da ke ƙaryata cewa aljani zai iya shiga jikin mutum Sa'annan, nan ibn taimiyya a cikin mujalladi na goma sha tara shafi na goma sha biyu a cikin majmu'ul fatawal kubra ya ce sai dai waɗanda aka samu sun yi musun cewa aljani na iya shiga jikin mutum su ne ainihin wato wasu kaɗan daga cikin ainihin ƙungiyar mu'tazila kama ainihin abu ali aljubba'i da kuma abubakar nirrazi waɗannan sun yi musu akan cewa haka ba za ta yiwu ba to haka a wannan zamanin ma an samu wasu sun karyata haka al-ghazali al-mu'asir wanda ya rasu watanni biyu da suka wuce yayi littafi ya sa mishi bainal fuqaha wal muhaddisin a cikin wannan littafi al-ghazali ina ce ghazali wannan ba ina nufin wancan ghazali ba abu hamid al-fiqi abu hamid al-ghazali wancan da ya rasu yau kamar shekara dubu ɗaya ba kaɗan a al-ghazali wannan watan shi kamar biyu da rasuwa kwanan nan ya rasu a ainihin madina to a cikin littafin shi bainal fuqaha wal muhaddisin yayi musun cewa babu yadda za a yi aljani ya iya shiga jikin mutum yace wannan ƙarya ce sai yace idan da abun gaskiya ne dan menene bamu ji kiristoci da mutanen Amerika da mutanen Rasha da mutanen Jamus suna cewa aljani ya shiga jikinsu ba shin aljani ba zai shiga jikin kowa ba sai jikin musulmi abin da gazali ya faɗi kenan sai mu ce gazali ya tafka kuskure domin wannan magana ta saba wa Alkur'ani, ta saba wa hadisai da ijma'in al'ummar musulunci shi yasa malamai suka biyo ɗaya bayan ɗaya aka rinka mishi raddi ga wannan littafi shiwarun hadi wanda ainihin baki ɗaya raddi ake akan gazali akan irin waɗannan maganganu da makamantansu na haka kuskure gazali yayi abin da za mu ce wa gazali a takaice shine wane ne ya gaya wa gazali cewa aljanu ba su shiga cikin kafirai babu wanda ya gaya mishi haka inna ma abu ne wanda kawai ya suranta a cikin kwakwalwar shi ya faɗi kuma ko da aljanu ba su shiga cikin ainihin kafirai ai ba abu ne wanda yake na mamaki ba ba za a yi mamaki akan haka ba saboda kasancewar ai kafirai ɗin waliyai ne na su ainihin shaiɗanu ɗin masoyansu ne to da masoyansu ne dama menene manufa in sun shiga jikin mutum shine su cutar da shi to wannan sun riga sun cutar da shi tun da sun lalata aqidar shi me ya rage kuma kafirai ne sun riga sun zama mabiya shedanu dan haka koda ba su shiga jikin su ba ba wani abu ne abin mamaki ba balle kamar yadda na gaya mana cikin waccan muhabara ya tabbata a kasashen America da makamantansu ya tabbata cewa aljanu din suna fitinar waɗannan kafirai har ya kai likitoci sun fahimci cewa babu wani magani da za a yi dangane da kura aljani ɗin irin karatun alƙur'ani shi yasa da yake bature yana da dabara fa sai suka ainihin haɗo wasu surori a cikin alƙur'ani waɗanda waɗannan surori suna dukan ainihin aljanu da shaiɗanu sai a haɗa su gaba ɗaya a cikin kaset-kaset sai a samu wani ɗaki sai a computerizing ɗin shi zama an sa mashi duk kwamfuta ce take sarrafa waɗannan kaset-kaset ana samun mutum da larura irin wannan sai su tunkuɗa shi cikin wannan ɗaki sai su kulla ƙofa sai su ainihin buɗe wannan ainihin kwamfuta sai ta ci gaba da aiki karatun ƙur'ani ta sama ta ƙasa ta bango da bango gabas da yamma kudu da arewa har sai lokacin da aka ji wannan mutum ya gama buge-bugen shi ya warke tsaf sai su buɗe mishi sai ya fito wani lokacin ma ya buɗe ya fito da kanshi saboda haka gazali ya yi wannan magana ne a bisa kuskure Allah ya kiyaye sai ku fitar da ita waje ku batta kawai ku batta a zaune in ba za ku iya fitar da ita ba kowa ya zauna inda yake kawai kowa ya zauna inda yake kowa ya zauna inda yake kowa ya zauna inda yake za mu ci gaba da abin da muke ne kada wanda ya tashi za mu ci gaba da abin da muke ne to wannan kenan tunda ya tabbata a shar'ance cewa abu ne mai yiwuwa aljani ya shiga jikin ɗan adam kuma abu ne mai yiwuwa in ya shiga jikin shi ɗin ya rinka cutar da shi ya kamata kowa ya saurara abubuwan da suka tara muke nan waɗannan al'amura kuma al'amura ne waɗanda suke da muhimmanci musamman ana gini wasu suna rusa muku ya kamata sai ku tsaya sai ku fahimci waɗannan abubuwa da hujjojinsu mai yiwa kai ka yarda da waɗannan abubuwa da ake faɗi amma ka yarda babu dalilai a hannunka sai aka zo ana zayyana dalilan kamata ya kowa sai zauna ya saurara duk wannan kai da komowa da kuke ba su da amfani kowa ya zauna ya saurara har tambayoyi yau ba za mu samu damar shigar da tambayoyi ba mun aje sai ƙarshen muhadarar mu saboda mun shigo abubuwa mafiya muhimmanci dangane da wannan matsala da ya tabbata cewa aljani yakan shiga jikin mutum kuma in ya shiga jikin mutum ɗin yakan cutar da shi to ko an samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma'ana ana iya fitarwa da mutum aljani din to eh ana iya fitarwa idan ana iya fitarwa ko an samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fitarwa da mara lafiya aljani din tare da cewa abin da muke so kowa ya fahimta shine aljani dai babu wanda ya isa fitar da shi sai da izinin Allah shi yasa in kai wa mutum karatun Alkur'ani, aljani ya fita daga jikin shi kar ka zo ka buga kirji ka ce na fitarwa da wani aljani aka ce yi kuskure sai kai sauri ka ce na fitarwa da wani aljani da izinin Allah ko kuma Allah ya fitarwa da wani an fahimci wannan ko to gashi a cikin wannan littafi alamul jinni wa shayatin na addoktor sheikh Umar Suleiman Al-Ashqar gashi za mu karanto inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fitarwa da marasa lafiya aljanin da ke jikinsu da izinin Allah gashi a wannan littafi a cikin shafi na ɗari ɗaya da arba'in zuwa ɗari ɗaya da arba'in da ɗaya saboda muhimmancin wannan matsala za a zo za a karanta ne da gundarin laracin a zo a fassara gashi malam ya ce tsardun rasuli sallallahu alaihi wasallama liljinni min badinil masro korar da manzan Allah ya yi wa aljanu daga jikin marasa lafiya A sheikh umar suleiman al-ashqar ya ce fa'ala zalikar rasulu sallallahu alaihi wasallama aksar min marratin manzan Allah ya yi wannan abu fiye da so ɗaya manzan Allah ya kori aljanu daga jikin marasa lafiya fiye da so ɗaya ina dalilinka akan haka ya kai a sheikh umar sai ya ce fafi sunani abi dawuda hadisi ya zo a cikin sunan abi dawuda wa musnadil imami ahmad da musnad na al-imam Ahmad an ummi Abana binti a wazzaq bin zare an Amir al-Abdi an abiha aka ce al-imam Ahmad ya ruwaito daga ummi Aban yar Wazza dan zare dan Amir al-Abdi an abiha ta karbo wannan hadisi daga ainihin mahaifinta أن جدها الزارع انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ma'ana wannan hadisi ɗaya ruwaito daga jika jika daga haka ma'ana 'yan gida ɗaya ne suka ruwaito hadisin shi yasa asalin hadisin ta ruwaice shi ne a wurin mahaifinta mahaifinta kuma ya ruwaice hadisin a wurin mahaifin shi shi mahaifin nashi sahadi ne ya ce ya tafi wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fantalaka ma'ahu bibnin lahu majnunun sai ya tafi wa da manzan Allah wani ɗana shi mahaukaci yana da ɗa mahaukaci wannan sahabi sai kai shi gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama au ibnu uktin lahu ko kuma ɗan ƴar uwarshi ne ba ɗan shi na cikin shi ba ɗan ƴar uwarshi kala jaddi ita mai riwaya sai ta ce a sai kakan nata yace ce falan ma ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kultu muna isa wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai na ce inna ma'i ibnan li aw ibna ukhtin li majnunun ya manzan Allah nazo da wani ɗanawa ko ɗan 'yar uwata wanda yake fama da hauka ataituka bihi tad'u Allah lahu nazo maka da shi ne dan ka roƙa mishi Allah qala sai manzan Allah yace itini bihi je kaka kawo shi qala fantalaqtu bihi ilaihi yace sai na kawo wa manzan Allah wannan yaro wa huwa firrikab na samu manzan Allah yana cikin ayarin tafiya fantalaktu anhu wa alqaitu anhu siyabas safari yace na je na ɗauko wannan yaro na sanya mishi ainihin tufafi saboda mu tafi mu je mu riski manzon Allah wa albastuhu saubaini hasanaini na sanya mishi tufafi riga da wando ko riga da kwarjalle kyawawa guda biyu wa akhadtu bi yadihi hatta tahaitu bihi ila annabi sallallahu alaihi wasallama yace na kama hannun wannan yaro sai da na kai shurin annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ij'al zahrahu mimma yalini ka juyo da bayan shi haka kusa da ni qala bima jami'i thawbihi min a'lahu wa asfalihi yace sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama ainihin wato gaban tufafin wannan yaro haka ya tattare ya rike haka ma'ana dan bayan yaron ya fito sosai za a yi aiki kenan sallallahu alaihi wasallama ala yadribu zahrahu yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka dukan bayan wannan yaro hatta ra'aitu bayada ibtayhi idan manzon Allah ya daga hannun shi zai daki bayan yaron haka shi wannan sahabi wanda ya kawo dan yace har ma nakan ga hammatar ya kamata ku saurara sahabin yace har nakan ga hammatar annabi sallallahu alaihi wasallam an ya daga hannun shi zai dukan haka wa yaqulu annabi yana dukan bayan wannan yaro yana cewa ukhruj adu wallahi ya kai makiyin Allah ka fita ukhruj adu wallahi ya kai makiyin Allah ka fita fa aqbala yanzuru nazara sahih laysa bi nazrihi al-awwal yace sai yaron ya rinka wai ga dama da hagu haka yana kallo kyakkyawa irin na masu lafiya ba kallo irin na mahaukata ba wanda aka zo da shi a dazu thumma aqadahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya zaunar da wannan yaro baina yadai ya ainihin tayar da shi zaune fada alahu bima'in Manzan Allah ya sa aka kawo mishi ruwa fama saha wajahahu wa Alahu. Manzan Allah ya dangwali wannan ruwa ya shafa wa yaron a fuska yana yi wa ainihin wannan yaro addu'a falam yakun fil wa fil wafdi ahadun ba'da da'awati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yufaddalu alaihi a duk cikin wannan tawagar tafiya tunda Manzan Allah ya wannan yaro addu'a ba a sake samun wani da ainihin ake fifita shi akan wannan yaro ba saboda yaro ya samu albarkatuwa da addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ainihin hadisi wanda al-Imam Ahmad da Abu Dawud suka ruwaito ya nuna cewa annabi yakan fitarwa da mara lafiya aljani daga jikin shi da izinin Allah don gashi yana ce mishi ukhruj adu wallahi ya kai makin Allah ka fita ya kai makiyin Allah ka fita kamar yadda na faɗi a ɗazu a shi wannan ya nuna aljanin ya shiga jikin shi ne tun daga shi yana cewa ya kai makiyin Allah ka fita da bai shiga ba ba zai ce ka fita ba mun fahimci wannan da kyau ko hadisi na farko kenan da wannan malami ya kawo hadisi na biyu sai ya ce wa fil musnad aiban har wa yau hadisi ya zo sahihi a cikin musnad na al-imam Ahmad an ya'la ibn Murra daga ya'la dan Murra qala yace ra'aitu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama salasan ma ra'aha ahadun qabli yace ga abubuwa guda uku tare da manzon Allah sallallahu alaihi yace babu wanda ya taba ganin irin waɗannan abubuwan kafin ni in gani a wurin ma'aiki wala yaraha ahadun ba'd yace kuma ba wanda zai sake ganin waɗannan abubuwa guda uku a wurin manzon Allah bayana yace laqad kharajtu ma'ahu fi safarin mun fita tare da annabi a halin wata tafiya hatta idza kunna bi ba'd at-tariq yace muna kan hanya mararna bimra'atin jalisa sai muka wuce ga wata mace a zaune ma'aha sabiyul laha tana tare da wani yaro nata Fakalat ya rasulullahi sai wannan mata ta ce ya manzan Allah hadha sabiyu asabahu bala'un bala'i ya samu wannan yaro wa asabana minhu bala'un sakamakon bala'in da ya same shi mu ma ya same mu ta ya haukace za a iya bacci za a iya bacci ba kaga kowa ba su kuni. fil yawmi la adri kam marra tace yana faduwa yayi ta birgima a wuni guda ba ma zan iya cewa ko so nawa ba ma'ana yana faduwa da dama qala sai manzon Allah yace na wulinihi ki miko min wannan yaro farafa'atuhu ilaihi tace sai na dago wannan yaro na mika mishi shi faja'alahu bainahu wa baina wasitatir rahal sai manzan Allah ya sanya wannan yaro tsakanin shi da ainihin sirdin raƙumin da yake a kai sun ma fagara fahu sai ma'aiki ya buɗe bakin wannan yaro fana fasa fihi salasan ya tofi sau uku wa kala ya ce bismillahi ana aduwallahi ikhfa ana abdullahi ikhfa aduwallahi ma'aiki ya ce bismillahi ana abdullahi ni ne manzan Allah kuma bawan Allah ikhfa aduwallahi ya kai makiyin Allah ka kaskanta abinda ma'aiki ya faɗi kenan sun wala ha'iyahu sannan sai miƙa mata wannan yaro da ya miƙa mata wannan yaro faƙala sai ya ce alƙina sirraja'a fi hazal makan idan mun zo dawowa ki zauna a nan ki jira mu don ki ba mu labari fa akhbirina ma fa'ala ki ba mu labarin halin da yaron yake ciki qala sahabi mai riwaya yace fa zahabna wa raja'ana na fi zalikal makan muka je muka dawo sai muka samu wannan mata a zaune a wannan wuri ma'aha salatu shiyahin tana tare da raguna guda uku Faƙala, manza Allah da ya ganta sai ya ce ma fa'ala sabiyuki me ya samu yaranki yaya halin yaranki Faƙala sai ta ce wallazi saka bil haqq gaskiya za ta tabbatar fa sai da ke rantsuwa ta ce na rantse da Allah da ya aiko ka da gaskiya ma hasisna minhu shay'an hatta sa'a tun daga ran da kai mai karatu har yau har yanzu dinnan ba wani mugun abu da ya sake dawo mishi fajtarir hadha al hadhihi al ka janya waɗannan raguna ya manzon Allah aje ayi sha'ani qala sai manzon Allah yace da sahabi inzil khudh minha wahidatan wa rudd al-baqiya sauka ka karɓi guda ɗaya sauran a mayan mata to gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisai biyu wannan a takaice ne malamin ya kawo don wannan ana ta takaita al'amura ne manzon Allah ya yi ko shi a hadisai biyu an ji sai malam ya ce fakat akhrajar rasulu sallallahu alaihi wasallam aljinniya haƙiƙa manzon Allah ya fitar da aljani bil amri wan nahyi wal la'an ta hanya umarni ya umarce shi cewa ka fita ya hane shi daga zalunci walla'an kuma manzan Allah ya la'ance shi mun fahimci wannan da kyau ko yakan la'anci wannan ainihin aljani walakin na hazihi la taksi wahadaha ya ce sai dai kuma wannan fa ka sani da cewa ba zai isar ba shi kaɗai don imaninka da na manzan Allah iri ɗaya ne manzan Allah zai iya cewa aljanin fita ka bashi wuri sai ya fita kai kuwa sai an ta jayayya to shi yasa wasu suke cewa suna jin mu a kasar ana cewa aljani kaza ana to a ina ai an ce manzon Allah yana cewa ne ukhruj zaka hada imanin mu da na manzon Allah ne za mu zo mu karanto annabi isa alaihi salatu wassalam dakawa aljani tsawa yake sai fite ba mara lafiya wuri fa za ka haɗa imaninka ɗaya da na manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da na annabi isa alaihi salatu wassalam to shi yasa malam yake cewa umarni da hani ɗin da kuma la'anta ɗin kadai ba zai isar ba fa inna li ƙuwatil iman wa sibatil yaqin wa husnil sila billahi asarun kabirun fi ya yace domin ƙarfin imani da tabbataccen yaƙini da kyakkyawar alaƙa tsakaninka da Allah yana da ta'asiri a wajen wannan fa mun fahimci wannan ko za mu ji akwai inda yake wani zai gagare ka sai ka kira wani sai iya yin abin saboda me saboda mai yiwa ya fi ka ƙarfin imani ya fi ka ainihin ƙarfin yaƙini ya fi ka kyakkyawan ainihin bauta ga Allah sai abin ya gagare ka kai sai ka kira wani to shine Malam yake cewa waɗannan abubuwa suna da tasiri wajen ainihin fitar da aljani ɗin. ai mun fahimci wannan da kyau ko sai malam ya yace yudilluka ala zalika alwaqi'a ya ce wannan labari da za a zo a kawo maka shi zai nuna maka haka cewa ƙarfin imani na da ta'asiri wajen kora aljani ɗin. to da mun ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ko to shin ai dai mun yadda da malaman fiqh dan yana cikin aqidar mu mun yadda da sahabbai baki ɗayansu Abubakar kuma shine gaba kuma haka mun yadda da malamai na addinin musulunci baki ɗayansu mun amince da su su Al'imamu Malik al-Imam Abu Hanifa al-Imam Ahmad ibn Hanbali a da sauran su al Shafi'i ba wai ma su hudu ba kawai dukkanin limaman ahlus sunna mun amince da su to ko an samu wani limami cikin akalla limaman nan guda hudu da muka yadda da su yana irin wannan abu sai malam ya ce al'imamu ahmad ya murul jinniya bil khuruji jibu. al'imamu ahmad yana umarnin aljani ya fita daga jikin mara lafiya kuma aljanin yana amsa wannan magana har wayo muna karatu dai cikin wannan littafi alamul jinni wa shayatin na Sheikh Umar Suleiman Al-Ashkar yanzu mun shiga shafi ɗaya? zuwa shafi arba'in da biyu za mu karatu ya ce ruya annal imama ahmad kana jalisan fi masjidihi har ruwaito cewa wata ran al'imamu ahmad yana zaune a masallacin shi iz ja'ahu sahibul lahu min qibalil khalifa al-mutawakkil yana zaune sai wani daga cikin almajiran shi ya taho mishi cewa khalifa ya aiko shi wurin shi Faƙala. ga abin da khalifa ya aiko wannan almajiri na al'imamu Ahmad, inna fi baiti amiril mu'mini na jariyatun bihasara, cewa a gidan sarkin muminai fa akwai wata yarinya tana nan aljani ya buge ta, wa kad arsalani ilaika litad'u Allah laha bil afiya. Ba amiril ya aiko ni wurinka ya imamu Ahmad, cewa ka zo ka roƙa mata Allah ya bata sauƙi. fa fa to bari ka ji wasu karfin imanin ma imamu ahmad saboda karfin imani ma bai je ba aikawa yayi ba a tsaya ana gwagwarmaya ma a kasar ba ana zaki fita tana ba zan fita ba a'a aikawa yayi fa atahu al-imamu ahmad na alaini min al-khashab imamu ahmad ya samu wasu takalma guda biyu masu junduniya ta katako guda biyu ya ba wannan almajiri nashi wa qala yace izhab ila dari amiril mu'minina ka tafi gidan sarkin mu'minai wajlis inda ra'asil jariya ka zauna daidai kan wannan yarinya wa qul lil jinni kayi magana da aljanin ka ce da shi qala laki ahmad qala laka ahmad imamu ahmad ya ce da kai ayyuma ahabbu ilaika cikin abubuwa biyu wanne ka fi so imamu ahmad ne yo aike takhruju min hadhihi aljariya abu na farko ko dai ka fita daga jikin wannan yarinya salin alin ba duka ba zagi autu saffad bi hazan na alaini bi hazan na al ko kuma ai maka duka saba'in da wannan takalma guda biyu wanne ka fi so aljani wanne kake zaɓi fa habar rajul wa ma'ahu naal ila jariya wannan mutum ya ɗauki waɗannan takalma ya tafi wurin wannan yarinya kamar yadda al'imamu Ahmad ya ce mishi wajalasa inda ra'asiha ya zauna daidai kanta wa qala kama qala lahu al-imam ahmad ya yadda imam ahmad ya gaya mishi fa qala al-maridu ala lisan al-jariya sai aljanin ya magana a harshen wannan yarinya yace as-sam'u wa ta'atu li ahmada naji abinda ahmad ya faɗi kuma nayi biyayya law amarana an nakhruja min al-iraq la kharajna minhu ya ce wallahi da imamu ahmad zai ce mu fita daga iraƙin nan gaba ɗaya za mu fita balle daga jikin wannan yarinyar innahu ata Allah imamu ahmad yayi wa Allah ta'a wa man ata Allah ata'ahu kullu shay'in wanda bi yake wa Allah ta'a komai ma zai mishi ta'a thumma kharaja min al-jariya sai fita daga wannan yarinya fa hada'at sai ta samu sauki wa ruziqat auladan har ma Allah ya azurta ta da yaya ka ji karfin imani ko falamma mata al da al Ahmad ya rasu adala halmari sai wannan aljani ya dawo wannan yarinya fastada ala hal amiru sahiban min ashabi Ahmad sai sarkin muminai ya aika sai sarkin muminai sai ya aika al Ahmad ya rasu shine sai ainihin sarkin muminai sai ya aika cewa a kira wani almajiri daga cikin almajiran alimamu Ahmad ibn Hanbali Allah ya ƙara mishi yarda to haka al'amarin ya kasance lokacin da al'imamu ahmad ibn hanbal ya rasu sai wannan aljanna ya dawo wannan yarinya sai al'imamu a sai sarkin mu'minai ya aika cewa a kira wani almajiri cikin almajiran al'imamu ahmad fahabara wannan almajiri ya halarto wa ma'ahu zalikan na'al ya ɗauko waɗannan takalman nan da imamu ahmad ya taɓa yau aiki da su wa qala lil ya ce wannan aljani ukhruj ka fita wa illa darabtuka bi hadha an-na'al in ko ba za ka fita ba zan maka duka da wannan takalmi fa qala al-marid sai aljanin yace la uti'uka wala akhruj ba zan maka da'a ba balle in fita amma Ahmad ibn Hanbal faqad ata Allah fa amarna bi ta'atihi Imam Ahmad dai wa Allah biyayya dan haka Allah ya umarce mu muka yi mishi ta'a amma kai kan ba za mu fita ba menene lisanul hal kai baka yi wa Allah ta'a ba ina za mu maka ta'a an fahimci wannan da kyau ko to shi yasa ashe al'amarin karfin imani ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gashi to fi yayi kawai yace wa aljannin ya fita ya fita ya ba yaro guri Imam'u Ahmad ma yana zaune a gida yana zaune a masallaci ya aika gidan aka je kuma aljannin ya fita mun fahimci wannan to abin da ake so ka fahimta shine duk abu wanda ya zama akwai maslaha a cikin shi dangane da ainihin samun sauki to ba a sharɗanta cewa sai abin da aka samu nassan wa fassan daga annabi sallallahu alaihi wasallam an ba haka ba bai halatta ba idan ka ɗauki wannan mazhabin wallahi kai ma baka iyawa mun fahimci wannan yanzu nan darbejiya da muke jika muke sha idan ka ce kai ba za ka yadda da wannan ba sai an kawo maka hadisi haddasa na za ka ba, an rasulillahi shariba darbejiya ba akwai muhaddisin da zai kawo wannan sai dai ya ƙarya mun fahimci wannan ko to magani abin ka'ida cikin magani shine kada haram ko shirka ya shigo ciki saboda haka da cikin ka zai kulle ka ɗibo ruwa a kofi misali ka karanta ayatul kursi ka tofa ka sha ka yi tajriba kenan ka jaraba sai ka ji ka warke haka ta sake faruwa shi shikenan wannan ya zama magani shar'an babu abin almajiran imamu ahmad suna jaraba abin amma abin ya gagare su saboda an samu matsala tare da su to a wajen neman fitar da aljani din nan ana samun wata matsala wani aljanin zai ce ba zai fita ba sai an bashi kaza wani zai ce sai an bashi turare ya ce aje a aje turaren a wuri kaza wani zai ce sai an aje ƙwaryar nono wani zai ce sai an yanka kaza ina hukuncin wannan Shi ne dai a sheikh umar suleiman al-ashqar a cikin wannan littafi alamul jinni wa shayatin a cikin shafi na ɗari ɗaya da arba'in 143 ce, istirza'ul jinni ina hukuncin neman yardar da aljani kafin ya fita aljani ya nemi sai an yi mai abin da zai ji daɗi tukuna zai fita ina hukuncin a biya wannan aljani wannan bukata ce wa ba'dun nasi yuhawiluna hawilu al-jinni alladhi yusri'u al-insan bi lahu wasu mutanen sukan nemi yardar da aljanin da ya shiga jikin ainihin mara lafiya ta hanyar yi mishi yanka wa hadha min ash-shirki alladhi harramahu wa rasuluhu yace wannan na daga cikin shirka wadda Allah da manzon Allah sun haramta ta mun gane wannan ko hanyar bokaye ne ko hanyar bori ne ko da kai da zaka zo kalewa mutum karatun alqur'ani aljannin yace ba zai fita ba sai an yanka kaza ko sai an yi kaza ko me yace ayi ba za a yi ba don ba shara'i bane akan ya fita sai an yi mai kaza aka ce ko da kaza din nan ya halatta don shi azzalimi ne azzalimi ya ce ba zai bar zalunci ba sai an bashi wata bukata tashi ba zai yiwu ba don haka ko da cewa ya yi sai an bashi naira hamsin zai fita a je a wannan naira hamsin a wuri kaza sai a ce ba za a bashi ba dalili zalunci kake kuma kai zalunci sai an lallashe ka sai an kawo kuɗi an baka ko sai an maka abin da kake so sannan ka bari haufo ba za a yi haka ba don haka yake warwaya annahu naha an zaba jin kuma an ruwaito cewa shari'ar musulunci ta hana ainihin yi wa aljanu yanka shi yasa babu kyau ai aljanu yanka za mu zo za mu magana akan sihiri insha Allah shi yasa aka ce shin za a karasa wannan muhadara a yau ne na ce to ai muhadara wasa sabon girki saboda ban ma shiga magana akan sihiri ba wanda yake magana akan sihiri din nan na ɗauka tana da muhimmanci kwarai da gaske saboda al'amuran suna faruwa sai an zo an shiga tukuna zaka ji muhimmancin abin dukkanin matsalolin sai an shiga sai ka ji ashe da an bar wannan da ba a ji daɗi ba saboda haka matukar dai jama'a ba su ƙosa ba to insha Allah za mu ci gaba da muhadara idan jama'a sun ƙosa sai mu bar muku tudun wada sai mu koma mu ce mu ƙarasa. <laughs> yace wa qad yaz'umu ba'd an-nasi anna hadha min bab tadawi bil haram yace wasu mutane suna cewa ai in an yi wa aljani din yanka dan ya rabu da mara lafiya wai wannan ai yin magani ne da haramun wa hadha khata'un kabir yace wannan kuskure ne babba fa sawabu anna Allah lam yaj'al shifa fi shay'in min al-muharramat yace abin da yake daidai a ƙashin gaskiya Allah madaukakin sarki bai sanya mana maganin mu da waraka ba a cikin abubuwan da suke haramun wa alal qawli bi jawazi tadawi bil muharramat kal maitati wal khamri fala yajuzu an yustadalla bi dhalika ala adh-dhabhi lil jinni yace koda a ce ma ya halatta fa a ainihin yi magani da abubuwan da suke haramun kamar mushe da giya fa ko da a ce ya halatta yace bai halatta a kafa hujja da wannan ba cewa kuma ai ya halatta ai wa aljani yanka li'anna tadawi bil haram fihi niza li ba'd al ulama don an samu wasu malamai sun yi ainihin sabani game da halaccin yin magani da abin da yake haram din ma wasu malamai sun ce faufau har abada bai halatta maka kai magani da abin da yake haramun ba saboda ma'aiki ya ce babu cutar da Allah ya saukar sai da Allah ya kawo mata magani to ku nema mata magani to a ƙarƙashin haka waɗannan malamai kuma manzo Allah ya ce Allah bai sanya maganin ku a cikin abin da ya haramta muku ba a ƙarƙashin haka waɗannan malamai suka ce duk cutar da ta same ka bai halatta ka yi amfani da abin da yake haramun wajen magani ba amma tadawi bi shirk wal kufr fala khilafa bainal ulama'i fi tahrimihi amma dangane da ainihin yin magani ta hanyar shirka da kafirci malaman musulunci ba su saɓani ba akan cewa haramun ne wala ya juzu tadawi bihi bittifaq bai halatta a ainihin magani ba ta hanyar abubuwan da suke ainihin wato haramun ne ma ta abin da yake shirka ne wannan malaman musulunci sun haɗu akan haka ina fatan mun fahimci wannan saboda haka idan kana ainihin jiyan mara lafiyan da aljani ya taba shi babu abin da ya halatta aljanin nan ya ce a yi ayi. don haka wasu da suka shiga cikin wannan harka da ka wai suna cikin yi sai aljanin suka ce to ku fita daga ɗakin in kuna son mu fita sai kuma sai suka tashi suka fita to dama yana daga cikin kuskure ka ɗauki ilimi ba ta hanyar malami ba aka ce man akhadha al-uluma bi ghairi shaykhin tudhillu an sirat al-mustaqim duk wanda ya ɗauki ilimi ba ta hanyar malami ba sai ya ɓace Allah ya kiyaye ya kamata mata a samu natsuwa ta wajejen ku to idan aljani din ya ƙi fita mun ji dai cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yakan umarce shi da fita yakan hane shi game da yin zalunci kuma har yakan kai ga yin duka ko da la'anta to ko ya halatta gare ka kai da ba annabi ba ka zaji aljani ko ka la'ance shi ko ka doke shi tare da cewa abin da muke so mutane su fahimta wannan duka da ake yi fa ane a jikin mara lafiyan ne amma dukan yana karewa a jikin aljanin ne saboda aljanin ke jin zafin don mara lafiyan yana farfadowa an kace yaya ka rinka jin mari sai ce mari bai ji ana mari ba to shine sai a sheikh Umar Suleiman Al-Ashqar a cikin wannan littafi Alamul Jinni wa Shayatin a cikin shafi na 139 zuwa 140 yace sabbul jan wa darbihim sabbul jan wa darbuhum zagin aljanu da kuma dukansu wa zakara ibn ya ce shaykhul islam ibn taymiya ya faɗi anna wajibal mu'min nusrata akhihi al-mazlum cewa wajibi ne akan ainihin mumini ya taimaki ɗan uwan shi wanda aka zalunta wa Masro, wannan mutum da aljani ya shige shi yake wahalshe shi mazlumun aljanin nan ya zalunce shi walakin nan nusrata takunu bil adli kama amara Allah sai dai wannan taimako din dole ya zama akwai adalci kai da zaka fitarwa da mutum aljanun nan da izinin Allah dole kai adalci kaka cutar da aljannin shi kanshi ma'ana in ka umarce shi ya bi umarni to ba daidai bane kuma ka ce zaka ci gaba da karatun alqur'ani kana babbaka shi saboda karatun alqur'ani yana kona kafirai da fasikan ainihin aljanu din za ka ji ana karanta yana cewa wash wash wash wash zafi yake ji sai ka ce akwai zafi ya kai wuta sai ce ya fi wuta wane wuta amma yana musulunta ya gyara halin shi sai ka ji ya ce kuma kai mishi karatun yanzu kuma daɗi yake ji kaga mu'jiza ta alqur'ani kenan yace to fa idza lam yartada idan wannan ainihin aljani bai ji ainihin abin da ka umarce shi da shi ba fa idza lam yartadi aljinni bil amri wan nahyi wal bayan in ka umarce shi da ya fita yaƙi ka hana shi zalunci yaƙi kai mai bayani kai mai sharhi ka wa'azantar da shi yaƙi sai shekul islam yake cewa fa innahu yajuzu naharuhu a wannan hali ya ainihin halatta a yi wa aljanin tsawa wa sabbuhu ya halatta a zage shi wa tahdiduhu a gargaɗe shi wa la'anuhu kuma ya halatta a la'ance shi kama fa'alar rasulu sallallahu alaihi wasallama ma'a shaitani inda ma ja'a bi shihabin miya hufi wajihin rasul sallallahu alaihi wasallama kamar yadda manzon Allah ya linka la'antar shedanin da ya zo mishi da bakin wuta zai buga mishi ita a fuska mun ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin rinka la'antar shi kamar yadda aka wuto a baya faqala alaihi salam annabi ya rinka cewa a'udhu billahi minka Allah ya tsare ni daga gare ka al'anuka bi la'anatillahi ina la'antaka da la'anta Allah madaukakin sarki salasan annabi ya faɗi haka so uku ashe ya halatta kenan a la'anci aljanin ya halatta a zage shi saboda wannan zalunci wa zakara annahu qad yahtaju fi ibra'il masru wa daf'il jinni anhu ila ad-darb ibnu taymiya yace kuma ma za a iya buƙatuwa akan ainihin raba wannan aljani da wannan mara lafiya ta hanyar ainihin dukan shi fa yudrabu ibnu taymiya yace ya halatta a doki wannan aljani barban kafiran jiddan duka ne yawa kwarai da gaske to so da yawa mutane sun ji mu a kaset muna cewa za mu daki aljani wai sai su ce ai muna ganin aljanin ne a'a ba ganin aljanin muke ba mara lafiyan muke duka amma dukan yana karewa a jikin aljanin ba ma ganin aljani a siffar shi babu wanda ya isa ga aljani a siffar shi saboda Allah madaukakin sarki cikin alqur'ani ya ce innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahum Allah ya shiryar da mu sai ce wa darbu inna ma kawo alal jiniyi wa la yahissuhu al Masro wannan duka yana karewa ne a jikin wannan aljani shi wannan da aljanin yake jikin shi baya jin ainihin wannan duka ko kaɗan hatta yusiqa al ya ce har wannan mara lafiya ya farfado wa yukhbiru annahu lam yuhsin shay'an lam yahissa shay'an min zalika haka mata matan nan a samu natsuwa tare da ku wani ya kamata ya tsaya a wurin ya ɗan rinƙa lallashinsu. kun ga wannan zai ja mako na sama za mu hana mata shigowa ke nan. gaba ɗaya mako na sama sai a ce kowace mace ta zo sai ta zauna a ƙasa can daga ƙasan baranda tunda an samu matsala da ku a cikin wannan makon to ne ibnu taymiya ya ci gaba da cewa har mara lafiyan ya farfaɗo sai ba da labarin cewa wannan duka da duk waɗannan abubuwa bai ji su ba ko kaɗan wala Asar fi badinihi sannan wannan duka baya ta asiri a jikin shi wa yakunu qad duriba a bi asal yace wani lokacin akan daki mara lafiyan da sanda ala rijlaihi a kafafuwan shi na hau 300 mi'a au arba darbatan au aksar au aqal yace ibnu taymiya yace wani lokacin sai a daki mara lafiyan nan duka da sanda a kafafuwan shi kamar so 300 ko so 400 ko sama ko ƙasa da haka bi haythu law kana alal insi laqatalahu yadda yake wannan duka da a ce a jikin mutum yake karewa da wannan duka ya kashe shi wa inna ma huwa alal jinni wannan duka yana karewa ne a jikin aljanin wal jinni yusihu sai kaji aljanun na yasihu aljanin yana kuka wa yasra yana yin ihu wa yuhaddithu al-hadirina bi umurin muta'addida wadanda suke halarta sai kaji ji aljannin nan yana gaya musu abubuwa daban-daban daban-daban yana magana da su ويذكر ابن تيميه انه فعل هذا وجربه مرات كثيره يطول وصفه بحضره كثيرين ya ba da labarin cewa shi yana yin haka kuma yayi waɗannan abubuwa wanda yake yafi karfin a ce za a kirga a gaban kuma jama'a da yawa sun ga haka wannan a takaicen takaitawa dangane da abin da ya shafi cewa aljani yana shiga jikin mutum gaskiya ne in aljani ya shiga jikin mutum kuma za a iya cire shi da izinin Allah kuma ma'aiki yayi sa'an nan malamai cikin malaman fiƙihu kamar imamu Ahmad ibn Hanbali sun yi to wajen yin wannan ɗin ne shi ne aka ce za a iya ainihin zagin shi ko la'anta shi ko dukan shi idan ya ƙi rabuwa da wannan mara lafiya kamar yadda yake ba za a yi wani abu ba don a yardar da shi wannan ainihin aljani a lokacin da ake umarnin shi da ya fita to bayan haka kamar yadda na ce shin an samu malaman musulunci sun ci gaba da yin waɗannan abubuwa to dangane da waɗannan al'amura an samu malaman musulunci sun ci gaba da tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa yau ɗin nan kuma kowace ƙasa cikin ƙasashen addinin musulunci akwai malaman musulunci suna bin waɗannan hanyoyi wajen raba mutane da waɗannan shaidanun aljanu da izinin Allah ba tare da an bar mutane sun je wurin bokaye ba ko wuraren yan bori da makamantansu domin cuta dai gaskiya ne tana faruwa aljani gaskiya ne yana shiga jikin mutum to ɗayan hanyoyi biyu ake raba aljani da mutum ko dai a raba shi da hanya wadda take shirkiya ita ce akai mutum wurin bokaye ko ƴan bori ko ƴan tsibbu ko masu bautar aljanu ko kuma akai mutum wurin wanda zai karanta mishi alkur'ani ya mishi addu'i da addu'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sauki ya samu ta ɗayan hanyoyi biyu ko dai a wannan aljani ya fita ya rabu da wannan mara lafiya shi kenan sai a ga mutum ya daina fama da cutar da yake fama da ita ko kuma a ga wannan aljani ya fara magana a bakin mara lafiya din sai a tattauna da shi ko a kore shi ta ƙarfi ko kuma ta cikin lumana saboda haka duk sa'an da muka ce wa mutane ba kyau a je wurin bori ko bokanci to mu binciko musu hanyar da addinin musulunci yadda da ita amma ba zai yiwu an hana mutane zuwa wurin bori da bokanci ba kuma sai a ce mutum ya zauna ya ci gaba da haƙuri da cutar shi haka ba haka ake ba duk cuta tana da magani wanda ya santa ya santa wanda bai santa ba bai sani ba haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma abin da muke kira ga malaman da suke musun wannan hanya da muke bi ta hanyar karatun alqur'ani suke cewa wannan abu kafirci ne wannan abu bokanci ne wannan abu bori ne a masallaci su ji tsoron Allah su je su karatu bayan nan muna mukabalantar su da cewa tun da aka hana mutane zuwa wurin bori da bokanci da 'yan bori da 'yan tsibbu wace hanya ko kawo mutane wajen raba su da wannan cuta muna jin fatawoyin ku fa sai ku ce to ai tun da larura ce a je wurin su kuna iya cewa larura ce a je wurin bokaye da 'yan bori tun da an rasa yadda za a yi amma saboda kin gaskiya da kin Allah kuka kasa cewa larura ce a zo a karanta mutum alkur'ani ya samu sauki yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba kuka ce larura ce tunda an rasa yadda za a yi a kai mutum wurin boka fa amma wannan hanyar da za a bi a karatun alkur'ani a raba mutane da wannan larura wannan ko da haramun ne shi ma ku daure ku ce larura ce mana tare da cewa abu ne halal to kaga inda malamai suke da kin Allah ko sun ki ƴan uwansu malamai sun yarda da bokaye to saboda haka ku ji tsoron Allah akan waɗannan abubuwa to ne nan na halarto da littafin a tsibbin nabawi na al hafiz an-naqid allama ibn al qaim al jauzi shamsuddin shi a cikin shafi na sittin da takwas, ko kuma ka ɗauki littafin zadul ma'ad domin wannan littafi a tsibbin nabawi dama juz'i ne guda daga cikin ainihin juz'ai na littafin zadul ma'ad na ibn al-qayyim al-jawziya zan karanto mana abin da ibn al-qayyim ya faɗi a takaice wallahi rashin fahimta addinin musulunci yadda ya kamata ne wannan littafi yana ɗauke da maganin duk wata cuta da ka sani insha Allahu ta'ala duk wata cuta da ka sani akwai maganin ta cikin asibbin nabawi inna ma an baka je kai karatun shi wurin wanda ya sani ba yaya zaka sani har asma akwai maganin ta anan asma akwai maganin ta nan in faɗa a sheikh muhammad nasiru dinar albani babban malamin hadisi ko ya ce ya kamu da cutar asma da ya kamu da wannan cuta ya ce sai ya karanta cikin littafin a tsibbin nabawi na ibn wannan littafi da ke hannuna cewa idan mutum ya zauna kwana arba'in baya cin abinci yana shan ruwan zamzam zai warke a shekul albani ya ce sai tattara inashi inashi sai koma makka ya zauna gindin ka'aba ga shi rijiyar zamzam ya zauna kwana arba'in baya cin abinci ya ce ko kaɗan baya cin abinci ya ce sai ruwan zamzam ɗin yake sha kwanaki kamar hudu ma da suka wuce ina sauraren shi a wani kasar kuma yana ƙara sharhi akan wannan magana ya ce domin duk sa'an da baka cin abinci ya ce ruwa ma kaɗan kake sha ya ce don abinci ne ke ja ka sha ruwa da yawa ya ce saboda haka ruwan zamzam ɗin ma kaɗan yake sha ya ce kwanaki arba'in ɗin nan suna cika Allah yana warkar da shi ya ce yau shekara arba'in da takwas kenan wannan cuta ba ta sake dawo mishi ba to ga maganin asma a cikin littafin abdibbin nabawi sai wace cuta kuma akwai maganin olsa a nan abinda ya yasa ba mun zauna faɗan magunguna ba ne akwai maganin olsa. duk wata cuta na gaya maka ka san akwai matsala idan kai karatu na lugal arabiya kowane harshe ma ka karanta idan baka je ka karanci ilimi kaza ba in ka ɗauko littafin da suke magana akan wannan ilimin baka fahimta shi ai abin da ake nufi da solid a turanci dunkulallen abu ko step jiha tun aka ce solid state jiha da daskararriya fasara ta kenan in the literal meaning amma malamin science idan ya ce solid state akwai abin da yake nufi ba watan ma'ana yake nufi ba mun fahimci wannan to haka istilahi yake wurin kowa idan ka taho wurin dangin mu teloli kana zaune shagon teloli sai ka ji tela ya ce wa dan uwan shi mi komin koshiya sai ga ya miko mishi ya miko mai wani karfe kwantararre haka idan ka tafi wurin masu damun fura in ta ce miko min koshiya koshiyan nan iri ɗaya ce da ta loli, wani irin ludayi ne gashi nan ko ba haka ba amma sunan fa yayi ɗaya amma ma'anar fa kowa da technical word da istilahin da yake amfani da shi mun fahimci wannan ko idan ka tafi inda ake sai da kore sai ka ji ana cewa ƙwaryan nan naira hamsin ce idan ka tafi wurin yan gora sai ka ji sun ce ƙwarya naira ɗari da hamsin ƙwaryar gora daban da ƙwaryar yan ƙorai ko ba haka ba so kowa akwai istilahin da yake amfani da shi akwai technical word da yake amfani da shi kalma ce wadda yake shi kaɗai ya san ma'anarta to in kai karatun littafin larabci ka iya lugal arabiya idan ka ɗauko waɗannan littattafai na shari'a ba za ka fahimci abin da suke nufi ba sai in ka koma wurin masu su zan buga misali ɗaya a risala sai a wuce ya isa mai risala yace babu zakatil aini menene al'ainu da larabci ido to babin zakka ido sai a fara da naka ah, ya ake zakka ido a kwakula daya ban daya to al'ainu anan mai risala yana nufin me kuɗi mun fahimci wannan kaɗan kenan cikin misali ga malaman fikihu muna zaune da su ka zo wurin su ka sha karatu ba haka ba za ka mutu da jahilci shekul islam ibn al-qaim ya ce shahatu wa shahatu shekana. yursilu ilal masro man yi khatibin ruh allati fihi ibn al-qaim yake cewa na ga malamin mu ibn taymiya yakan aika wurin mutumin da aljani ya buge shi ya ce kala laki shekh malam yayo aiki ya ce a gaya miki ukurji ki fita daga jikin wannan mara lafiya fa inna hadha la yahillu laki yin haka bai halatta ba gare ki fa yufiqul masru sai aga wannan mara lafiya ya farfado aljanin ya rabu da shi wa rubama khatabaha bi nafsihi wani lokacin ibnu taymiya da kanshi yake zuwa ya magana da aljanin. wa rubama kanat ruhu marida wani lokacin sai a samu aljanin mugu ne mai taurin kai fa yukhrijuhu bi darbi sai ibnu taymiya ya hada da duka sannan yake fitar da shi fa yufiqul masru sai wannan mara lafiya ya farfado wala yuhissu bi alamin bai jin zafin wannan duka wa qad shahadna nahnu wa ghairuna minhu zalika miraran ibn al-qayyim al-majrin ibn taymiya ne yace da ni da wasu duk mun ga irin wannan ibn taymiya yayi so da dama wa kana kaseeran ma yaqra'u fi udhn al so da dama ibn taymiya yakan kama kunnan mara lafiyan da aljani ya buge shi yana karanta mishi afa hasibtum annama khalaqnakum abasa afa hasibtum annama khalaqnakum abasa وأنكم إلينا لا ترجعون so da dama ibnu taymiya yakan karanta haka Ma'anar wannan aya shin kuna tsammanin mun halicce ku ne don wasa ko ko kuna tsammanin ba za ku komo gare mu bane wa haddathani annaha qara'aha marratan fi udhun al-masru ibnu qayyim yace ibnu taymiya ya bani labarin cewa wata ranya ne wa wani mara lafiya karatu sai ya karanta wannan aya a kunnan mara lafiya Fakalatin Ro sai aljanin yace na'am i afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un tsammani kuke mun halicce ku dan wasa kuma ba za ku dawo gare mu ba sai aljannin yace eh wa madda biha sautahu ibnu taymiya ya daga muryar shi qala ya daga muryar shi yayi karatu yace fa akhadtu lahu asan ne karatu ne karatu aljannin nan bai gigita ba yace sai na dauko sanda wa darabtuhu biha na daki wannan ainihin aljani da wannan sanda fi uruqi unuqihi a jijiyoyin wuyan mara lafiyan hatta kallat yadaya min ad-darb yace har sai da hannaye na suka sage saboda duka walam yashukka al-hadiruna annahu mutu lidhalika zalika darb duk waɗanda ke halarci a wurin ba sa shakka akan cewa wannan mara lafiya zai mutu saboda wannan duka yayi yawa fa fi asna'i ad ibnu taymiya yace ina cikin wannan duka qalat sai wannan ainihin wato aljani yace ko tace ana uhibbuhu ai ina son wannan mara lafiya ne shi yasa na shiga jikin shi fa qultu laha ibnu taymiya sai yace sai nace da wannan aljana huwa la yuhibbuki shi baya kaunarki qalat sai tace ana uridu an ahujja bihi ina son in kai shi aikin hajji ne ai ka san aljanu suna diba mutane suna kai su aikin hajji ina son kai shi aikin hajji ne fa qultu laha sai ibnu taymiya yace sai nace huwa la yuridu an yahujja ma'aki baya son ya je hajjin tare da ke fa qalat sai tace ana ada'uhu karamatan laka to zan rabu da wannan ainihin mara lafiya saboda girmama ka saboda karamarka qala sai ibnu taymiya yace qultu sai nace la ban yadda ba walakin ta'atan lillahi wa rasuli sai dai ki fita dan yi wa Allah da manzon Allah ta'a ba dan ni ba kaga wannan na daga cikin madakhilu shaytan yana daga cikin inda ɗan zai fito ya lalata ka kai da kake neman ka raba shi da mara lafiya ya ce zan fita dan girmama ka kaga sai ka rinka jin ashe kai ma wata tsiya ne to shi kenan kai asara sai ce a'a sai dai ka fita saboda wa Allah da manzon Allah ta'a qala sai ce fa ana akhruju minhu to zan fita qala ibn taymiya yace fa qa'ada al masru aljanin yana fita kawai sai aka ga ainihin mara lafiyar nan ya tashi zaune yaltafitu yaminan wa shimalan yana waiwayawa dama da hagu wa qala sai shi mara lafiyar dan bai san ma an kawo shi wurin malam ba daga gida aljani ya bige shi aka ɗigo shi rangaranga aka kawo shi da ya miƙe gan shi gaban malam sai ya ce ma ja abi ila hadarati sheikh me ya kawo ni wurin malam qalu lahu sai jama'a suka ce wa hadha darb kulluhu duk wannan duka da aka yi maka baka ji ba fa qala sai ya ce wa ala ayyi shay'in yadribuni sheikh wa lam uznib mene malam yake duka na ni ban yi laifi ba kun ga duk dukan bai ji ba fa ai har duka na malam ne mene ni ban yi laifi ba walam yash'ur bi annahu waqa'a bihi darbun albattata yace bai ji ba ko kwaya ɗaya cewa an dake shi ko kwaya ɗaya wannan dukan kaga ibnu taymiya yace sanda fa kuma sai da hannun shi ya sake kuma yan kallo sai da suka tsammaci mara lafiyan zai mutu amma shi bai ji dukan ba ko kaɗan mun fahimci wannan da kyau ko ibn al-qayyim yace wa kana yu'aliju bi ayatul kursi ibn taymiya yana ainihin karanta ayatul kursi wa kana ya'muru bi kafarati qira'atiha al-masru' wa man yu'aliju biha wa bi qira'atil al-mu'awwadhatayn ibnu ya yana umarni da a rinka yawaita ainihin karanta ayatul kursi ga mara lafiyan kuma shi mara lafiyan shi ma ya rinka karanta ta da kuma karatun qul huwallahu ahad da birabil falaqi da birabil nas ko kuma birabil falaqi da birabil nas wannan a takaice labarin da ibnu qayyim ya kawo mana kenan sai ibnu qayyim ya ce wa bil jumla a takaice dai fa hadha nau'u min as-sara wannan irin nau'i na bugewar da aljanu ke wa mutane wa ilajuhu wannan magana tana da muhimmanci ya kamata mu tsaya mu kasa kunne mu ji matsayin waɗanda ke musu wannan hanya da ake bi ana ainihin warkar da mutane da izinin Allah ya kamata mutane kowa ya saurara kuma ya kamata kowa ya kokarin ya mallaki wannan littafi don wannan littafi na san akwai saurayen da ake karatun shi kamar yadda ka san ana ɗauka karatun risala akwai malaman da sun kware a kan shi zaka je yana daukan maka yana biya maka karatun shi min jilda ila jilda tun daga farkon bargo har ƙarshe ya kamata ku yi haƙuri ku saurara yake cewa wa ilajihu bin wannan irin hanya ta yi wa mara lafiyan da aljini ya shige shi magani la yunkiruhu illa qalilul hazzi min ilmi ba wanda ke musunta sai wanda yake da ilimi dan kadan wal aqali da kuma wanda yake da hankali dan kadan wal ma'arifa da kuma wanda yake sanin Allah shi kaɗan ne mun ji ko duk wanda ka yana musun wannan gashi bi shahadati qalam ibn al-qayyim al-qalamin ibn al-qayyim yana shaida akan cewa duk mai musun bin wannan hanya wajen maganin irin wannan rashin lafiya ta aljanu yana fama da karancin ilimi da karancin hankali da karancin sanin Allah yace wa aksaru tasallutul arwahil khabisa ala ahlihi takunu min jihati qillati dinihim to wai me yasa kuma aljanu suke shiga jikin mutum yace mafi yawancin mugayen aljanu sun fi shiga jikin mutum ne saboda karancin kula da addini in kana da karancin kula da addini aljani zai iya shigar ka wa khirabi qulubihim wa alsinatihim min haqa'iq dhikr sannan zukatansu da harshen su babu ainihin ambatan Allah sai waka sai ashar sai gada ba karatun qur'ani babu ambatan Allah shi ya sa sai kaga aljani ya samu damar shiga kafa wata awiz da kuma ainihin addu'o'i na neman tsari wata hassunatun nabawiyya wal imaniyya da kuma addu'o'i waɗanda annabi ya karantar waɗanda su ne suke ainihin tsare mutum da izinin Allah waɗanda kuma za su yi ta asiri gwargwadon ƙarfin imaninka da su duk sanda ka samu addu'a daga annabi ka ce to bari mu gwada mu ga ko tana ci ka yi imani ba don haka ba za ta ci ba ɗin don in ka tashi shan kafino ba sha kake kai tsaye ba kana ganin da ka sha ka warke to addu'a ko karatun qur'ani haka ake so kai tsayen ka zo kana karanta ka ɗauka. akwai waraka insha Allah mala yake cewa fatalqa ruhul khabitha ar a'zal sai mugun aljani ya je samu mutumin da yake ainihin tsiraitacce ne la silaha ma'ahu bai da makami tare da shi wa rubama kana uryana wani lokacin ma mutum ya kasance dama bai da kula da doka Allah ya shiga ban ɗaki kuma yana tsirara fa yu'assaru fihi ba sai wannan ainihin aljani ya mishi ainihin wato illa a cikin ainihin al'aurashi. sai hura mishi ainihin marinan shikenan sai a ce gwaiwa ta samu sai ya ainihin makyale mishi shi shikenan sai a ce bai iya saduwa da matashi. ko kuma baya iya fitar da mani ko kuma wasu abubuwa dai gashi nan gashi nan ibn al-qayyim ya ta kawo waɗannan ainihin al'amura ɗaya bayan ɗaya sai ka nemi wannan littafi don ka ji cikakken bayani ina fatan jama'a mun fahimci wannan ina ganin daga waɗannan bayanai ba za a samu shakka ba insha Allah ga duk mutumin da ke neman gaskiya wanda ya halarci wannan guri ko wanda zai saurari ɗaya daga cikin waɗannan ainihin kasusuwa da ake waɗannan bayanai dangane da cewa gaskiya ne aljani na iya shiga jikin mutum kuma gaskiya ne idan ya shiga jikin mutum ɗin zai iya ainihin cutar da shi amma cutarwa ɗin da izinin Allah ina fatan mun gane wannan bayan mun ji wannan daga ainihin addinin musulunci cewa ya tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana yi ya tabbata malamai na musulunci suna yi akwai inda Ibn taymiya ma yake cewa akwai inda zai zama dole kai malamin aka maka kai wannan abun yace saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ka taimaki dan uwanka wanda aka zalunta da wanda yake yin zalunci idan manzo Allah ya faɗi magana sallallahu alaihi wasallama a ka'ida wurin malaman usul ga su zauna kewaye da ni ulama shar'i wa shari'a suka ce idan ma'aiki ya faɗi magana kai tsaye hukuncin wannan umarni shine wajibi sai dai in wani abu ya sarrafar da wannan umarni daga wajabci to annabi ya ce ka taimaki ɗan uwanka wanda aka zalunta da wanda ya zalunta da wanda yake yin zalunci a ƙarƙashin wannan magana ya nuna taimako ɗin nan wajibi ne to taimakon wanda aka zalunta matsala ce da take a sarari amma taimakon wanda ya zalunci matsala ce wadda take a ɓoye to shine sai sahabbai suka ce ya manzan Allah wannan da aka zalunta mun ji ya cancanta a taimake shi amma mai yin zalunci kuma ya za a taimake shi sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ka hana shi yin zaluncin da yake yi to sai ibn ya ce idan aljani ya shiga jikin mutum yana cutar da shi ma'ana wannan mutum ya zama mazlum kenan ana zalunta shi wajibi ne in Allah ya hore maka yadda zaka ka raba shi da wannan zalunci kai don haka akwai inda al'amarin yakan zama halal akwai inda yake zama mustahabbi akwai inda yake zama wajibi ma'ana in baka yi ba ma zaka iya samun laifi akan haka ina fata an gane wannan to bayan duk mun gama jin waɗannan gaba ɗaya kamar yadda na fare mana ishara a ɗazu wannan al'amura har cikin addinin da annabi isa ya zo da shi ya tabbata shi ya sa na zo da shi alkitabul muqaddas the holy bible ba don mun rasa hujja a cikin addinin musulunci ba don haka muka jero hujjoji a cikin addinin musulunci ko waɗanda su kansu sun isa to amma abin da muke so mu nuna mutane shine ai ba ma wai cikin addinin musulunci ba kaɗai a'a har cikin addinin kiristanci akwai waɗannan abubuwa gashi bible ya tabbatar da shi ainihin za mu karanta insha Allah sai dai kuma ma'aziratan an saba in za a yi hujja da bible ana zuwa da king james version ko kuma new kaza kaza amma ni kuma na zo da na larabci ne daga shi zan yi karatu din ina fatan mun gane Allah ya shiryar da mu Ga shi ainihin a cikin injila ta matta a cikin sura ta goma sha bakwai zan ainihin karanta daga aya ta goma sha hudu zuwa aya ta ashirin da ɗaya matta ya ce ولما جاء إلى الجمع تقدم إليه رجل jasiyar له a lokacin da annabi Isa ya halarto ya samu ainihin taron jama'a sai wani mutum ya matso kusa da shi ya durƙusa wa ƙa'ilan wannan mutum ya durƙusa yana mai cewa annabi isa ya sayyidur ne mai gida ka taimaki ɗana ka tausaya mishi fa innahu yusra domin wannan ɗanawa yana fama da farfaɗiya wa ya ta'allamu shadidan kuma yana shan wahala kwarai da gaske Waya ƙau kafiran fin nari wa kafiran filma, so da yawa yakan fada cikin ruwa so da yawa yakan fada cikin wuta wani lokacin ma so da yawa cikin ainihin wato ruwa yake fadawa wa Tuhu ila talamizika ce kuma na kawo wannan yaro na zuwa ga almajiranka falam yaqdiru an yashfuhu amma sun kasa warkar da shi fa a ya so sai yesu ya amsa da cewa wa ya ce ayyuhal jilu ghayrul mu'min al multawi ce ya ku waɗannan mutane yan ƙarshen zamani waɗanda kuke kangararru ila mata kunu ma’akun yaushe ne har zauna tare da ku ila mata damilukun yaushe zan iya jura irin wahalhalu tare da ku ma'ana na daɗe ina karantar da ku amma yanzu ba ku fahimci abin da ake nuna muku ba kaddimuhu ilayya sai ya ce ku kawo wannan yaro mara lafiya nan gare ni hahuna nan wurin fantaharahu ya so sai annabi isa ya buga wannan ainihin shaidani tsawa fakharaja minhu shaytanu sai wannan aljani ya fita daga jikin shi fashu fiyal gulam sai yaron ya samu sauki min tilka sa'a nan take ثم تقدم التلاميذ إلى يسوع على انفراد وقالوا لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه da annabi isa ya keɓe gefe guda sai almajiran shi suka bi shi suka ce yaya aka yi mu muka kasa fitar da shi kuma kai ka fitar da shi faƙala lahum ya so sai annabi isa ya ce musu li adami imanikum saboda rashin imanin ku shi yasa kuka kasa fitar da shi wannan bible ne yake tabbatar da waccan magana fa waɗannan lambobi da muke faɗi sura kaza shafi kaza ko na turanci ka ɗauka ga shi king james version ko kuma wannan na hausa ka ɗauka duk zaka gani duk ɗaya ne abin da yasa muna ainihin fifita larabci din ne akan kowane harshe shi yasa muka zo da na larabcin muke karanta amma ga na turancin ga ainihin na Hausar alhamdulillahi rabbil alamin zamu zo duk zamu ainihin farfado wuraren insha Allah ku danya a hakuri a hankali sai yace abin da yasa kuka kasa ainihin wato fitar da shi saboda rashin imanin ku fal haqqu aqulu lakum annabi Isa ce gaskiya nake gaya muku ya ku jama'a law kana lakum imanun mislu habati khardalin da a ce kuna da imani da ban gaskiya da Allah gwargwadon ƙwayar zarra ta taquluna li hadha aljabal intaqil min huna ila fayan fayantaqil da za ku iya cewa dutse kaza tashi daga nan ka koma kaza kuma ya tashi ya koma din saboda karfin imanin ku wala yakunu shai'un gairu mumkinin ladaykum kuma da ba a samu wani abu da zai gagare ku ba wa amma hazal jins, annabi isa ya ce musu amma wannan irin jinsi na aljani fala ya kharuju illa bis salati was babu yadda za a yi fita sai ta hanyar addu'a da kuma azumi ma'ana sai an yi addu'a an roki Allah sai ya zama kuma kai din nan mai lazimta biyayya Allah ne kamar azumi da makamantan shi wannan abin da ya zo kenan a cikin ainihin injila ta matta sai kuma markus a cikin ainihin sura ta tara za mu karatu shafi na ma'ana lambar aya ta goma sha ɗaya zuwa ta ashirin da bakwai ko da takwas wanda yake sun kusa ma'ana ɗaya amma saboda ka je ka bincika ƙarin ilimi ka san cewa waɗannan abubuwa sanannu ne a cikin waɗannan addinai ashe kuma sananne ne a cikin addininmu to amma ya aka yi aka waye gari da kiristoci da musulmi sun koma wurin bori da bokanci ba dan kome ba sai an da zauna an daina yin karatu duk shi ya jawo wannan din ya shi yake cewa walamma jaa ila talamiz ra'a jam'an kabiran haulahum wa katabatan yuhawirunahum annabi isa ya zo ya samu almajiran shi jama'a sun taru da dama da ainihin malaman attaura suna jayayya da su walil waqti kullul jam'i auhu ta tahayyaru a lokacin da ainihin waɗannan jama'a gaba ɗaya suka ga annabi Isa sai suka ainihin yi sha'awar shi wa sai suka sheko suka taho gare shi wa sallamu alaihi suka zo suka yi mishi sallama suka gaishe shi Ƙalal al-kataba qala al-kataba bimadha tuhawirunahum qala lil-kataba sai annabi Isa ya ce waɗannan malamai na attaura menene ya kawo jayayya tsakaninku da su akan me kuke jayayya fa ajaba wahidun min aljam'i sai wani mutum cikin taro ya bada amsa da cewa wa qala yace ya muallim ala gafata malam qad qaddamtu ilayka ibni bihi ruhun akhras na kawo maka dana ne wanda yake fama da beben aljani Dan cikin aljanin za a zo wani aljanin zaka ji bebe ne wani aljanin gashi nan yadda halittar mu take ta mutane haka fa halittar su take duk mun yi bayani dangane da ɗabi'ar su da halittar su a makonnin da suka wuce yace to ɗana ne yake fama da wani aljani bebe wa haythu ma adrakahu yumazziqhu duk inda wannan aljani ya riske shi sai ya buga wannan ɗa da ƙasa fa yuzbidu sai ya rinka fitar da kumfa a bakin shi wa yusirru bi asnanihi ya rinka cije ainihin haƙoran shi wa bas yana sandarewa yana karewa faƙultu litalamizika an yi hurjuhu falam ya ƙadiru sai na cewa almajiranka su fitar da wannan ainihin aljani daga jikin ɗana amma sai suka kasa fa'ajaba sai annabi isa ya ba da amsa wa ƙala lahum ya ce ayyuhal jilu ghairul mu'min ya ku mutanen ƙarshen zamani da buku ba da gaskiya ba ila mata akunu ma'akum har zuwa yaushe ne zan ci gaba da zama tare da ku abinda annabi isa alaihi salatu wassalam yake ainihin wato cewa mutanen shi kenan ma'ana har zuwa yaushe ne zan ci gaba da zama tare da ku wa ila mata ahtamilukum kuma yaushe zan ta dawainiyar wahala da ku qaddimuhu ilayya sai ce ku kawo min yaran fa qaddamuhu ilayhi sai suka kawo mishi falamma ra'ahu lil waqti sara'ahu ar-ruh annabi isa yana ganin yaran nan take sai aljanin ya make shi fawaka a alal ardi ya tamarra sai ainihin wannan yaro ya faɗi ƙasa yana ta birgima wa yuzbid kuma yana fitar da kumfa a bakin shi fasa ala abahu sai annabi isa ya tambayi uban yaron ya ce da shi kan minar zamani munzo asabahu haza tun yaushe wannan cuta ta same shi faƙala munzu ba, sai ce tun yana ƙarami wa kasiran ma alƙahu finnari ya ce su da yawa aljanin yakan jefa shi cikin wuta wa filma ili yuhlikahu kuma su da yawa yakan jefa shi cikin ainihin ruwa don ya kashe shi lakin in kunta an in kunta tastati'u shay'an fatahannan alaina wa a inna sai wannan mutum ya ce wa annabi isa idan zaka iya ɗaukar wani mataki ka tausaya mana ka taimake mu faƙala lahu ya so sai annabi isa ya ce da shi in kunta tastati'u an tu'min matuƙar dai za ka iya ba da gaskiya da Allah kullu shay'un mustata'un lil mu'min komai mai sauƙi ne ga mu'mini falil waqt saraha aba saraha abul waladi bi dumu'in nan take sai ainihin uban wannan yaro sai ya ainihin fashi da kuka yana hawaye wa qala sai ya ce umin nayi imani ya sayyid ya ainihin shugaba fa a in adama imani kuma ka taimaka rashin imani na dan ya zama na gaske falamma ra'a so, annal jam'a yatarakaduna da annabi Isa ya ga jama'a suna ta kwararowa suna huwa gare shi in tahararru sai ya daka wannan ainihin aljani tsawa annajis wannan ainihin aljani mugu qa'ilan lahu yana ce da shi ayyuhar ruhul akhras ya kai wannan aljani bebe al-asam kuma wanda kake baka jin magana ana amuruka ina umarninka ukhruj minhu ka fita daga jikin shi wala tadkhulhu aidan kaka sake dawowa jikin shi wa sara'ahu shadidan wa kharaja sai wannan aljani ya kara ya buga yaron da ƙasa kuma ya fita sara kamayitin sai yaron ya faɗi warwas kamar matacce hatta qala kathiruna har sai da ainihin mutane da yawa suka ce innahu mata wannan ainihin yaro ya rasu so amsakahu yasu biyadihi sai annabi Isa ya kama shi ya daga shi da hannun shi wa aqamahu fa qama ya zaunar da shi ko ya tsaye da shi kuma sai ya tsaya walamma dakhala baitan sa'alahu talamizuhu alan firadin da ya shiga wani gida sai almajiran shi suka bi shi suka tambaye shi limadha lam naqdir an nukhrija me yasa mu muka kasa ainihin fitar da shi wannan aljani fa qala lahum sai yace hadha aljinsu wannan irin jinsi na aljani la yumkin an yakhruja bi shay'in illa bi salati wa sawmi ba zai yi wa fitar da shi ta wata hanya ba sai ta hanya ainihin wato addu'a da kuma yin azumi wannan a takaice da ainihin ya zo a cikin bible kenan wuri na uku kuma shine ainihin har wayo a cikin injila dai ta luqa a cikin ainihin wato sura ta tara daga aya ta talatin da bakwai zuwa aya ta arba'in da ɗaya waɗancan da muka karanta sun isar ba sai mun sake ainihin karanta wannan ba ina fatan mun gane wannan to waɗannan mun karanta su ne don ka fahimci cewa ashe haɗa addinin kiristanci ya zo da wannan kuma kiristoci sun kasance suna yin waɗannan abubuwa kuma har suna ainihin rudar mutane da waɗannan abubuwa suna shigar da su addinin kirista to don menene mu musulmi waɗannan al'amura kai bai waye ba a kansu da kanmu ya zo ya waye yanzu kuma malamai za su tashi suna taɓa baki duk wanda yake bin wannan hanya ta karatun alkur'ani a cire mutum aljani bokanci ne bai fa san bokanci ba jama'a bai kuma san asiri ba sannan bai san bori ba domin tun da ya kasa bambance hanya al al'imaniya da hanya alkufriya a shirkiya ya nuna bai san imani ba bai san shirka ba bai san kuma ainihin abin da ake kira bori ba balle alƙur'ani tun da dai al'amuran ya kasa ware su mun fahimci wannan da kyau ko kuma zai yiwu a ce wannan larura addinin musulunci ya zo da maganin cuta kowace iri ce amma addinin musulunci bai zo da wannan larura ba da tafi kowace haɗari ga jikin ɗan adam duk wata cuta da ka sani jikin ɗan adam addinin musulunci yana da maganinta to sai ya yi wannan hanya ce addinin musulunci bai santa ba sai a ce larura ce a tafurin bokaye wallahi azimi a cikin addinin musulunci babu inda larura ta halatta maka zuwa wurin boka ko ɗan bori babu wannan Allah ya kiyaye